daidai da 26 ga watan oktoba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al al-jauziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda na ambata mana a baya cewa wannan littafi na ilamul muwakka'in littafi ne da ke jan kunnen waɗanda ke zaman karantarwa da fatawa a ƙarƙashin wannan addini na musulunci da cewa su faita ka tsantsan cikin abubuwan da suke faɗi ko suke aikatawa a madadin Allah ko a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da sunan addinin Allah domin duk mutumin da ya faɗi abin da ba shi kenan ba ya yi ƙarya to ya shiga uku kun gano wannan da kyau ko to daga karatunmu na yau har abin da zai biyo baya da izinin Allah to zai gazgata mana abin da muka ambata ne domin za mu tafi ana jan kunnun masu fatawa ana karantar da su ƙa'idoji da matakan yin fatawa da kuma sai irin ilimi ko mataki iri kaza mutum ya taka sannan ne zai sa kanshi a cikin wannan harka na fatawa domin kwana inda mala ya ce wa ƙala gairuhu wani daga cikin malamai ya ce almufti mufti aqrabu ila salamati min al mun ji a fatawan baya cewa mai fatawa alkali ya fi kubuta ko sau da shi alkali mutum ɗaya yake ma hukunci to anan kuma sai ya ce a'a ai mai fatawa ya fi alkali kubuta li'annahu la yulzimu bi fatwahu saboda mai fatawa ai bai lazimta mu mutum cewa lallai ya bi fatawa ko fatawa dole ce fatawa ba dole ba ne in kaga an ce abu dole to nassi ne wa inna ma yujbiru biha manistaftahu kawai mai fatawa yana tilasta ma wanda ya neme shi fatawa ne ya gaya mai in son zuciya ne ya bi to kaga wannan ne ya batar fa'in sha'a kabila ƙaulahu wanda aka ba fatawa in ya so ya karɓi fatawan mai fatawa sai ya karɓa wa in sha'a tarakahu in kuma ya ga dama ya watsi da fatawan sai ya watsi da shi wa ammal amma shi ko alƙali fa innahu yulzimu bi qawlihi in ya faɗa dole sai an yi fa yashtariku huwa wal mufti fil ikhbari an al hukumi to kaga da mufti malam mai fatawa da qadi to suna da tarayya wajen bada labarin hukunci mun gano wannan in aka tambayi malam a makaranta me hukuncin kaza sai ce haram ya ba da labarin hukunci ne alƙali mai hukuncin kaza zai ce haram shi ma ya ba da labarin hukunci ne to amma alƙali sai ya hukunci ga wanda ya aikata haram ɗin amma malam mai fatawa zai iya hukunci ba zai iya yi ba wa ya tamayyaza alƙadi bi ilzami shi kuma alƙali sai ya sha bamban da mai fatawa domin shi yana tarsasawa wal da kuma yanke hukunci fa huwa min hazal wajhi khataruhu ashaddu mala yace to a wannan fuska hadarin hadarin alƙali ya fi hadarin mai fatawa saboda idan mai fatawa ko ƙarya ya faɗa bai dai tilasta ka ba amma alƙalin ya sa son zuciya kuma sai ya tirsasa ka sai ka ba son zuciyar ko kaki ko kaso ko da tsiya ko da arziki muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace khatar tawallil qada mala kafin mu wuce akwai bayani da ke nuni akan hadarin mutum ya jibinci al'amarin alkalanci ka zama alƙali akwai romo in a ƙauye ne za ka ci kaji Kun gano wannan da ke ku amma kuma za ka ci duka a lahira ولهذا a في minal wa'idi wa والتخويف da wannan ne nassi ya zo dangane da alkali yana mai tsoratarwa da firgitarwa malam ya ati naziruhu mufti irin jan kunnin da bai zo a kan mai fatawa ba kama rawahu abu dauda tayalisi kama yadda abu dauda tayalisi ya ruwaito a kitabul musnad min hadisi aisha ta radiyallahu anha da hadis daga cikin hadisin da sayida aisha Allah ya kara mata yadda ta ruwaito annaha zukira inda halqudatu an zauna ne ake labarin alƙalai a gaban aisha faƙala sai ta ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ƙolo ni kam na ji annabi yana cewa yi'uta bil qadil adili yawmal qiyama za a zo da adalin alƙali wajen Allah ranar tashin alkiyama fayulka min shiddatil hisabi ya fuskanci hisabi mai tsananin da ma ya tamanna annahu lam yaqdi bayna sunaini fi tamratin qat wanda sai ya da na sani yi gurin ina da ma a ce bai hukunci tsakanin mutum biyu akan rikicin dabino ba mun gano wannan irin bincike da hisabin keke da keke da za a mai sai gurin ina da ma bai zama alkali ba وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه عبد الله بن مسعود يجي ما من حاكم يحكم بين الناس babu wani shugaba alkali da zai zauna yana hukunci tsakanin mutane illa wa kullu bihi illa wakila bihi malakun face sai an wakilta mala'ika a wajen shi akhizun bi kafahu wannan mala'ikan yana riƙe da ƙeyen shi, hatta ya ƙifa bihi ala shafiri jahannama ba zai tsaye da shi ko'ina ba sai gaɓan jahannama. Fayar fa'a ra'asahu ilalla, sai mala'ikan ya ɗaga ido ya kalli Allah, domin Allah yana ina. Fa'in amarahu an ya ƙazifahu ƙazafahu, in Allah ya ba shi izini ya tunkuɗa shi cikin wutan sai ya hankaɗa shi cikin wutan fi mahawa arba'ina kharifan jahannaman da za a tsaye da shi zurfinta ya kai zurfin tsawon shekara tafiyan shekara arba'in ofis me zai sa to a jefa shi son zuciya da hukuncin zalunci وفي السنن من حديث بن بريدة عن أبيه قال ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce alƙudatu thalathatun alƙalai dai uku ne isnani finnar biyu daga ciki ‘yan wuta ne wa wahidun filjanna ɗaya daga ciki ne kawai ɗan aljanna rajulun arafal haƙa faƙada bihi mutumin da ya san gaskiya kuma sai ya hukunci da gaskiya fa huwa fil jannati wannan alƙali ɗan aljanna ne wa rajulun kaza bainan nasi bil jahali mutumin da ya hukunci tsakanin mutane da jahilci ba malami ba ne ko kuma yana da ruwan malamai ko kuma sanda ba malamai an ce je ka malam ne kai kuma ya yaudaru da haka kawai sai makan shi naɗi ya ci gaba da malanta fa huwa aka ɗauki hukunci aka ba shi da ka ta wannan shi ma ɗan wuta ne wa rajulun arafal haqqa da mutumin da ya san gaskiya fajara sai zalunci wajen hukunci fa huwa wannan ma yana wuta mun gano wannan shi sa ko da rikici ne tsakanin ‘ya'yanka a gida za ka yi hukunci ka yi adalci tsakanin matanka ya adalci tsakanin kai da matanka yi adalci kai da masu maka hidima yi adalci kai da kowa kai adalci kuma ke ma haka in ba haka ba ji dai kina ɗaukan zaki zalunci mala'ika zai cafi ƙeyanki ya kai gaban jahannama ya nemi izini in an ce sun sunkuyar da ita cikin jahannama sai sulmi yaki zurfinta zurfin tafiyan shekara arba'in ne inda za a tsaye da shi kenan kin ga ko cewa aka yi fito an ba shi aiki kuna fahimtar wannan ana sulmi ya shi ya fada can ƙasa aka ce fito kafin ya fito ya ƙone yadda ya kamata Allah ka raba mu da wuta wa umar bin al khattabi radiyallahu anhu na umar dan khattabi Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wailun bone azaba uƙubar Allah ta jahannama ta tabbata liddayyani man fil ardi ga wanda ya jagoranci mutane ya zalunce su ya cuce su ya masa kama karya a nan bayan ƙasa min dayyani man fis sama ga metar sashen nan da ke sama ma'ana duk wanda ya zama shugaba a nan duniya ya kama karya to Allah maɗaukakin sarki da ya fi kowa alƙahar wanda yake sama zai cafe shi shi ma ko jikin shi zai gaya mashi yau mai yalƙaunahu a ranar da shi wannan shugaban da ya abin da yake so a duniya zai je ya haɗu da Allah illa man amara bil adali wanda kaɗai zai tsira shi ne wanda ya umarni da adalci waƙada bil kuma ya hukunci da gaskiya walam ya ala hawan bai hukunci bisa son zuciya ba wala ala ƙarabatin kuma bai yi hukunci a kan wane dangin shi ne na kusa duk da bai da gaskiya ya san duk yadda zai bi ya tabbatar shi ne mai gaski to bai yi haka ba wala ala ragabin kuma bai yi hukunci don kwaɗayin wani abu ba wala rahabin ko tsoron wani abu waje ala kitaballahi mir'atan na ainihi ya sanya littafin Allah a matsayin shi ne madubi a gaba gare shi to wannan shi kaɗai ne ya tsira wanda ko ba shi ba to jiki magayi kowa ya tsaya ya kalli shin yanzu tsakaninka da Allah za ka iya jagoranci tsakanin al'umma ba wai sai alƙalin da aka ce wane ya zama justice a kotu iri kaza ba hatta zaman karantarwa zaman jagoranci a makaranta a ina a duk wanda ya shiga wannan ya sa shi matsala ina fatan mun gano wannan da kyau amma jiyan da mutane yau suke gogoriyo su samu me ke kai su wannan gogoriyan don sun san a ciki akwai kuɗi akwai suna akwai ɗaukaka akwai girmamawa akwai kaza wannan suke kallo ba sa kallon asalin matsalan da ke ƙasa allah ya kiyaye Ofisina sunan abi dauda min hadisi abi huraira an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace man talaba kaza al na. duk wanda ya nemi alƙalanci tsakanin musulmi hatta ya nalaho ya bi ya bi har ya samu sun maghalaba adulhu jauraho sannan adalcin shi sai ya rinjaye zalincin shi falahul janna wannan ɗan aljanna ne wa man galaba jawruhu adlahu amma wanda zalincin shi kuma ya rinjaye adalcin shi fa huwa falahun nar to wannan wuta ne ka san shi kun ji wannan da kyau ku wa fi sinan min hadis ibn jurayj an ata'in an ibn abbasin kala, kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allahu ma malam ya jur. Allah madaukin sarki yana tare da alƙali muddin alƙalin bai zalunci ba fa'iza jara in alkali ya zalunci bari Allahu minhu sai Allah maɗaukin sarki ya baran baran da shi wala ho sai shaidan ya zo ya ƙulla abokantaka na ƙudda ƙudda kai muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ko rikici kai da matanka aka zaunar da kai wajen jin ba'asi ka sake kai ƙarya don ka san kafi ta hikima ko Allah sai shaidan ya zama tare da kai haka ke ma sai a waye gari duk abin da kuke yi ba ya zama a bisa turba na kwarai mutum na zama cikin matsala ne bai sani ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa fihi min hadisi husnil muallimi min hadisi husainin muallimi an shebaniyi an ibn abi aufa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha ma'al malam ya jur Allah madaukin sarki yana tare da alkali muddin dai alkalin bai zalunci ba fa'iza jara duk lokacin da alkali ya zalunci wakkalahu ila nafsihi sai Allah wakilta shi a kan shi ƙwazon shi da dubaran shi da hikimomin shi su fidda shi amma Allah ya ɗaura shi a bisa kulawa da turba ta ƙwarai sai Allah maɗaukin sarki ya ɗebe hannun shi a kan shi to ko duk wanda Allah ya ɗauki hannu a kan shi wannan ya shiga uku ya lalace Allah ya rufa mana asiri wa fi sinanil arba'a min hadisi abi hurairata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a cikin سنن abi dauda da sunan nasa'i da sunanin tirmidhi da sunan ibnu maja daga sahabi abu huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yadda ya ce, Man ka'ada ka'idan, man ka'ada ƙadiyan, duk wanda ya hau kujeran alƙalanci, bainan nasi ya zauna zai hukunci tsakanin mutane, bainal musulmina tsakanin musulmi, faƙadar zabaha nafsahu bigeri sikinin, wannan haƙiƙa ya yanka kanshi ba da wuƙa ba, ka a yayanku. ya jama'a mun gano wannan da kyau ko duk mutumin da ya saki ma'ana yankan ko ba zai ga kan shi yanzu ba sai ya je lahira zai gani muna fahimtar wannan yanzu kowa gogori yake zama shugaba ya zama jagora a ta tsaface tsaface da kashe kashe da rigimce rigimce dan dai kawai mutum ya zama shugaba to in ka zama shugaban kadeji wa fi sunan al bayhaqi min hadisi abi hazimin an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa wa sallama qala annabi yace wailul lil umara bone ya tabbata ga sarakuna musiba ta tabbata ga jagorori shugabanni wailun annabi yace daɗin bane ta tabbata lil urafa ga waɗanda suke su masu aikin nuna mutane hanya ne shiryar da su ne jagorori malamai ne alƙalai ne bone ta tabbata a kansu wa wailun lil umana har ila yau azaba bone musiba ta tabbata ga waɗanda ake danka amana a hannunsu la yatamanna yanna aqwamun yawmal qiyamah annabi ya ce lalle wasu mutane za su yi guri a ran tashin alkiyama anna nawasiyahum kanat mu'allaqatan bithurayya da za a kama gashin goshinsu a ɗaure a can ƙololuwa a kan tauraruwan surayya ya tajaljaluna baina sama'i wal arde su riƙa reto tsakanin sama da ƙasa wa annahum lam yalo amalan ya ce wannan za su yi gurin dama a ce ba su anshi wannan aiki ba aikin alkalanci aikin shugabanci aiki dan kamana a hannunka da duk wannan kansila sai yi wannan ciyaman sai ya yi shugaban ƙaramar hukuma sarkin gargajiya mai unguwa ne hakimi ne alkali ne na kotu ta ɗaya ta kotun musulunci kotun gargajiya malam mai wa'azi ne mai fatawa duk wanda ya zalunci sai ya gurin ina dama a ce amma al'urafa malamai suna fassara su da waɗannan wakilan waɗannan sanatocin waɗannan 'yan majalisun jihar waɗannan na wakilan duk sun shiga ciki ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kai kana jin daɗi kai roman kake kallo ai za a huta a kota da kakkiyar mota ga allowance duk inda kaje za a ba kwangila duk inda kaje za a saurare ka za a mutunta ka wannan kake kallo baka ganin abin kalla abin da zai biyo baya ko me yasa malai ya gabatar da wannan domin ai a da ba wanda yake ba kujeran malanta sewa ai kujeran alƙalanci sewa sai malami jahili ba a bashi yanzu ne jahilin da bai san bihin ba sai ya ɗaure ka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sosai kuwa bai san bihin ba na ya me ya ce me a to malam ya ce me tun na sani malam kai dai bari mu gama Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce alwa'idu alal ifta'i akwai uquba da aka tattala na musamman dangane da mutumin da shi kuma ya hau kujerar fatawa to abin da yanzu kowa ya ƙosa wai shi a naɗa shi mahala kun gano wannan da kyau kuma wallahi malam ka ji mutane sun zauna suna fatawa fir'auna inda zai da duniyan nan a ce ya yi iyakan abin da zai yi kenan suna ƙarya ko tunanin makoma fasa yi mutum ne zai zaunar da ɗalibai don sun yadda da shi in ya zauna yana magana ya ta shimfiɗo ƙarerayi ko damuwa bai yi ba wallahi la ya khafu uku ba ha kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa ammal mufti fa fi abi dauda min hadis muslim bun yasarin قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم man ƙala alayya ma lam annabi ya ce duk wanda ya sake ya fatawa a madadina ya faɗa abin da ban faɗa ba ta inna lillahi wa inna ilaihi raji wai yanzu kirikiri kai malamai anya jama'a an shirya ko gobe ta kyau wallahi mamaki nike abin da ya shafi addini wai malami in yana rigima da wani ko wai sai kirkiri fatawa don ya fada da abin da wancan malamin ya karantar kuma sai ya zama abin da wancan ya karantar annabi ne ya ce mun gano wannan yanzu mafi yawancin hadisan da makaranta ai ba su inganta ba ina son haɗa su da wanda za su zo cikin nan ne mi masu markaɗe iri ɗaya kuna fahimtar wannan amma wancan hadisin da muka karanta alƙalai guda uku ai ingantaccen hadisi ne a ce ba ma wani hadisi a duniya sai wannan ya isa wannan hadisi da annabi ya ce duk wanda ya ƙirƙiri magana ya danganta min wanda ni ban yi ba kuma ban ce ba kuma bai da alaƙa da ni falleta bawa baitan fi jahannama wallahi nemi gida a jahannama duk waɗannan sunonin da muke karantarwa ake koma gefe ana sukan su ku wallahi masu wannan aikin sun shiga uku wa man afta bi gairi ilimin duk wanda ya bada fatawa ba da ilimi ba kana ismuhu ala man aftahu zunubin na kan wanda ya ma fatawan ne ka gano wannan ha irin zolayen nan da ake yi kai ka san wani jahili ne ba malami ba ne kawai rashin yadda za a yi ne aka rasa yadda za ka ce je karnar da su wani kafin a samu masu yi kun gano wannan yanzu misalin karanta ruwan bagaja a shiriri can ma da ke ciki ba wani ne ya je birni kawai iya mu da hammata ni ya zo ya tara mutane ba ku gano wannan ana nan sai malamin Allah ya zo da malamin Allah ya zo sai ya ga kawai mu da hammata ne ke kanta da duk garin iyakan katin kenan fa wanda ya iya to sai ya rika zamuriya ba haka ya ce ba wanda ya kware kenan yayi da karamar mura ce mu da na mata kaga bai ce wannan nan gwani kenan to shi ko da ya ce a ah, wannan ba karatu ba ne. sai shi wannan dan ciwaciwon sai je ya samu wancan malamin ya ce da Allah mu hada kai domin kaga mutanen nan jahili ne kawai mu ci abinci sai ce a'a addini amana ne mun gano wannan ba maganin ciwaciwa ce ba za ka yi daba ya ce to muje ka san wata baka san wata ba shi ne je shirya mai makirci ƙiri-ƙiri aka kori malami aka barwa to yanzu jahili ya san malami <laughs> jama kuna gane jahili ya san malami ne Allah madaukin sarki ya kiyaye to duk wanda ya wannan wa man ashara ala akhihi bi amrin ya alamun rushida fi gairihi duk wanda aka yi mai tambaya kai da Allah na zan samu taimako sai ka ce je wajen wannan misali na buga shi kuma wanda ka ce a je wajen nashi karshen ta ɗazi ya tambaye ka cewa tun shekarar jiya raban shi da cefa ne ko kuma wani ya zo ya ce da Allah malin ina son zan yi karatun addini ne sai ka nuna mai irin waɗannan 'yan takefan to wannan ma faƙada hanahu hakika ka ha'inci wannan ɗan uwan naka kai ha'ini ne har sai ka je yanzu fa an kalli jahili mamaki nake wai yanzu kawai ana gani yaro ya fara zuwa makaranta da littafi yana ƙarya sai ka ci ai shehi ne mun gano wannan kyau shakwa ne haba shehi Allahu Allah ya ba bai ba wannan ha'inta ne fa shi kuma in ya yadda ko ya yaudari kan shi a da malaman da an ka ce malam sai ce almajiri dai ba ga bane amma yanzu ka kuskura baka ce mai shehi ba to ai kun shiga magana Allah ya kiyaye fa kullu khatarin alal mufti fa huwa alal qadi mala ce kowane hadarin da yake kan mai fatawa akwai irin shi akan alkali na alkali akwai irin shi akan mai fatawa wa alaihi min ziyadati khatarin ma yahtassu bihi to shi wannan mai fatawa yana da wani ƙarin haɗari wanda alƙali bai da shi kun gano wannan da kyau ko ƙarin haɗari walakin khatarul mufti a azama min jihatin ukhra haɗarin malam mai fatawa ta ɗaran ma haɗarin alƙali mai hukunci ta wani fuska fa inna fatwahu shari'atun amatun saboda fatawan mai fatawa shari'a ne da ke shafan kowa ta ta'allaku bil mustafti wa gairihi. tana da alaƙa da wanda ya zo ya fatawan da wanda ma zai sawar fatawan a wani lokaci wa ammal hakimu amma shi ko alƙali fa hukumuhu jiz'iyyun khassun wannan hukuncin nashi na wani mutum ɗaya ne da yake ɓance shi la ya ta'adda ila ghairil mahakumi alaihi wannan hukuncin da ya yi bai ƙetarawa ya shafi wani yana nan akan wanda aka yi hukuncin ne kadai amma mai fatawa fa yana wa ko haramta duk sai gama gari falmufti yufti hukuman aman kulliyan mala yace shi mai fatawa yana faɗin fatawa ne da ya shafi kowa da kowa anna man fa'ala kaza tarattaba alaihi kaza duk wanda ya aikata aiki iri kaza to ga hukunci kaza da ya hau kan shi. wa man ƙala kaza lazimahu kaza duk wanda ya faɗi kaza to abu kaza ne ya lazimce shi wal shi ko alƙali ya ƙadi yana yin hukunci ne an mu'ayyanan yana ayyana hukunci ƙwaya ɗaya ala shaksin mu'ayyinin a bisa mutum ayyanan ne ƙwaya ɗaya fa qada'uhu khasun mulzimun hukuncin shi mutum ɗaya ne a keɓe ma da ya lazimce shi can wa fatuwal alimu amatun ghairu mulzimatin shi ko fatuwan malami tana shafa kowa amma ba ta rasa sawa yake ba amma tana shafan kowa fakilahuma ajruhu azimun alƙali da malami ladansa a wajen Allah babba ne wa khaturuhu kabirun haɗarinsu ma haka ina fatan mun gano wannan da kyau wani zai ce to me mafita ka bi gaskiya kawai ka yi daidai duk abin da ba daidai ba ka nisance shi in kana son ka zauna kalau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamu alaikum